الرحمن الرحيم مال عبد الله يتي وينام أول الليل من زن الله سسما يا قسن شينا بتشي أفقفن لري شيسا يحانا في رباين إشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها من زن الله سسما بايا سن أي بتشي كافن أي سل إشاء سنن baya سن in kuma سل gama أجي isha'i فيها shi dai fira ne amfani tattaunawa ta ilimi tattaunawa abinda za a fitar da al'umma a cikin damuwa da sauran ire-iren waɗannan alkhairan to babu laifi za a iya yin su sayyidina abubakar mun karanta a cikin al'adabul mufrad cewa yakan je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har dare ya masa bakin da suke zuwa su ci abinci tare da shi wata rana suka daɗe ba su ci ba ko kuma ya bar su da ɗansa abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu anhu ma sai na abubakar da ya zo tare da ba su ci abincin bai fusata har ya faɗi mummunar magana game da abdurrahman eh, ɗansa sai na abdurrahman ce wallahi ba laifi na bane baba su suka ƙi sun ce sai sun jira ka to kun ga shine wannan wa yaqumu nisfahu sannan manzo sama yana tashi ya ƙiyamun laili da rabin dare in dare ya raba biyu to manzo Allah sama yana tashi ya Shi shi ne yasihu diku awwala lokacin da zakara ke ke cara a farko an carar zakara ba nuna asuba ta yi bane fa eh, wannan yana nuna a tashi a kiyamun laili kenan manzo sama ya ce shi yasa ya ce ka a zagi zakara لا تسب الديك فإنه يكره للصلاة قال للصلاة ذكر كأزا جيش ينا تعد متانيس تاشي في سلة ذكرنا دا أنفاني ذكرنا دا فللا من ذا صلى الله عليه وسلم يسي إذا سمعتم صياح الديكة فسبحوا إذا كنت ذكر ذكروا سنة تارة يقول تسبيه يقول سبحان الله وإذا سمعتم نحيق الحمار فتعوفوا إذا كوكا جاكي كوكا يوانا ونج توكوشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكون ربما بنج ذكر على جاكي وكان يهيئ الطهارة والسواكة sannan ba zai sama ya kasance yakan shirya tsarki wa siwaka da aswaci ya tsabtace kansa in zai yi kiyamun laili wannan an karanta a hadisai wanda ke nuna manzala sama in ya tashi yana asuwa ki da daddare ma ka annahu ya tahawwa'u riwayar bukhari da muslim ka annahu ya tahawwa'u ya qulu wa tarafu siwaki fi fihi kun gani la yakilu zalika ila khadimihi manzon sama baya danganta haka baya baya dora haka wannan aikin ga mai masa hidima إلا لضرورة شيدة إمينة للغة لقن سيكي تاشي جي شي ساعة لوكة شند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجي جدا يجي جاوي تاشي يجي ممنزل اللي سامو منزل سامو واقو يشيل يا ممنزل سامو غوان الذي يجي يجي باي يزاقع سنن كما يجي الولاه da manzon sun ne zai ga Abdullahi yi haka shi ya masa addu'a ya ce Allahumma allimhu alkitaba wa faqqihu fid din wa Allahumma allimhu tawila wa faqqihu fid din sakamakon wannan abin nan din tsinkaye din da hangen nesa da abdullahi ya yi ga wannan ana son yaro ya zama mai tsinkaya ya ga me ya kamata yi ba ma sai an ce masa ya yi ba wa kana la yatafaqqadu fi baitin Musulmi, sannan manzo sama baya neman abu a cikin duhu in akwai gida da duhu to baya zuwa ya talalibe shine tafaqqadu hatta yudha'a lahu bi shirajin hasiyan haskaka masa da fitila sannan kaga je kana lalibe kuma ka je ka kama wani abu ya cije ka to baya ciki wa kazalika yaf'alu as-sahabatu al-khulafa'u ar-rashiduna haka nan kuma sahabbansa su ma musamman al-khulafa'u ar-rashiduna suke la yatafaqqaduna shay'an fi baitin muslimin hatta yudha'a lahum kiza su ma sai an haskaka musu an haskaka musu daga nan su ma sai su nemi abin da suke nema akwai tafaqqudi akwai tafaqqada in an ce tafaqqada akwai iftaqada akwai faqada iftaqada iftaqada ya bace da kanshi an neme shi ba a ganshi ba tafaqqadahu ya neme shi faqadahu ya rasa shi وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين أبن ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ما أقبلوا لماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك بمجمع معون سركيبا كوكوكا ساتشي ko ko ba haka suka ce musu ba ayyatu hal'ihu innakum lasariqun to to shine wannan tafaqqudi kenan wa tafaqqada at-tayra irin sojoji haka ake sojoji yanzu duk soja da daddaran nan to sai an tabbatar da kowa na bariki haka suke sai an kirga juna sai an tabbatar da kowa na nan shi yasa hatta masu kwana a waje sai dai in sun kai matsayin ofisas manya to su ne wannan داما انسين انا جيري عقاكي قالت أم سلمة نانا نعم، أم سلمة تشي كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي للي شمفتر من ذا الله سوسمة تاكسا شيء أجدانا نهوا مما يوضع الإنسان في قبره كتن كتن أبن داكي سامة سامتن أكبر إنسا يا كبن شكينا بنغونا حديث بنغونا أثر با بنغنش با amma dai abin da aka ce na mala abdullahi ya kawo kenan wataƙila sauri na ne ya sa ban gani ba eh, ban gani ba balle a masa hukunci amma dai ga shi nan kuma akwai ruwa da suka zo sun yi kama da haka ku duba ba to wani gadon shi kuwa hal akwai yin gadon nan da ake mai cika ɗaki gado ne in za a kawo sai an zo an auna ɗaki kana da wajen shi sunan gadon kenan da na samai kana da wajen shi in kana da shi a kawo in babu ba za a kawo ba to duk wannan fa ba a hana mutum ya ji daɗi a duniya in Allah ba shi na halas ba amma kai ya manta da kuma bin Allah wa kana yaqulu sannan annabi sama ya kasance na cewa idan nimtum fa atfi'u surajakum idan za ku yi bacci fa atfi'u surajakum to ku kashe fitillunku suraj jam'i ne na siraj fa innan nar aduwwun lakum domin wuta makiyyaku ce wuta makiyyaku ce wannan hadisin muttafaqun alaihi al-imam bukhari da imam muslim sun fitar da shi mun gane ai a riwaya al-imam abu dawud yace idza nimtum fa afti usurajakum idan za ku yi bacci ku kashe fitullunku fa inna ash-shaytana yadullu misla hadhihi ala hadha fayuhriqakum manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan za ku yi bacci ku kashe fitila domin shedan yana nuna ma bera misla hazihi ya yi alfa'ara abdamir ya udu ila alfa'ara bera da kake ganin shi ba karamin shedan bane shedani ne bera wallahi manzo sama ya ce shedan na nuna ma dan uwan shi bera fitila sai je hura fitila sai a ce an yi gobara da daddare ku kalli abin da ke faruwa sai a ce an kawo wuta so tarin mafi yawanci mutane da suke barin fitilu a kunne kuma wutan nan fa da manzon sun ce suraj ba fa ana nufin sai a ci balbal ba ko kandil ha fitila ga baki dai haske haske so da ke in za a kwanta bacci a kakkashe fitilu a kashe fitila shi dan yana zuwa sai ya ziga yar uwar shi dan uwan shi ɗan bera sai ya je kawai ya hura abu yanzu misali ga wani misali da za ku fi kamawa cin waya yake yi ai haka kun manzo Allah ta sama yi magana malam ko da baka gano ta a lokacin ba to kai imani da ita ka yadda da ita annan nan sai Allah ya zo ya nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ci waya ya je ya gwaggwaguyi waya duk da wani mai electrician ya ce min wai wai ai bera bai cin waya in ka ya ci waya to ya shiga damuwa ya ce akwai cikin damuwa yake dama yaushe ne bera ba cikin damuwa yake ba mutum da ke sace kayan jama'a Idan zai samu natsuwa ai ba zai samu natsuwa ba kullum cikin damuwa yake to hadhihi nan a riwaya Imam Abu Dawud bera ne akwai riwaya da Imam Abu Dawud ya kawo wata rana bera ga fitila a gefen annabi sallama an kunna kun san kuma fitilan su a ci balbal ne shi kenan kawai sai bera ya shigo bera na shigowa shi kenan sai shi manzo Allah sallama sai ya ce sai wata hadimar annabi sallama cikin masu masa hidima sai ta taso za ta kori bera sai mun ne ce kyale ta ai za ta wuce tana zuwa kawai sai ta zo setin wannan fitila kawai sai ta huro fitila sai fitilar ta fada kan shimfiɗar da manzo Allah sallama فأحرقتها قدر درهم sai da ta ƙona wannan shimfiɗar da so sama yake kai gwaggwadon dirham dirham ana nufin abin ɗan albadari ƙashi na gwiwar albadari ya ƙona wajen to kun ga wannan akwai shi so daga in za a kwanta bacci a kashe fitila wannan ita ce sunna kada mutum ya ce ai fitilar lantarki ce a ya kashe tun da mun suna ce suraj yanzu wannan duk larabcin ka siraj sunanta ah to ita abin nan tauraro wata da wata da rana wuta ne a jikinsu wuta ce a jikinsu amma Qur'an ya kira siraj zalna sirajan wa hajan kaga siraj ana nufin duk fitila wanda za ta haskaka maka ka gani a kashe fitila وفي رواية لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون كاكو ككبر تلا ألوك تندا كاكو وتا أجدنكو في بيوتكم أجدنكو حين تنامون لوك تندا باقي بجي أكشي كودا تقواشي كأجي أبتا انغاسني أكشي in rishu ne a kashe ta a bashi can ƙasa akwai wani zubin mata wasu masu sakaci sai su ce sun rage rishu sai su aje shi can ƙasa sai a samu damuwa a kashe haka zan so ya karantar da mu ku duba mala abdullahi cikin hikimarsa duk sauran bai ka mana hadisai amma wannan sai ka mana saboda yana da muhimmanci wa kana yakrahu an-nawma 'ala al-wajhi an ce manzo Allah sai mu baya son ai bacci ta kife shine 'ala al-wajhi mutun ya kifa amma da hadisan da suke bayani akan wannan ba su inganta ba a cikin akwai hadisin da manzo sai ya ga wani ya kwanta ya kwanta ta kife ta ciki manzo sai ne ta yadda shi ya ce tashi innama hiya naumatun jahannamiyyatun wannan wannan irin kwanci yan jahannama kai yan wuta su suke irin wannan kwanciyar amma dai hadisi ne da'ifi isnadin sa yana da rauni sai dai sunnar annabi sama aikace ta nuna mana baya irin wannan kwanciyar kuma magabata sun kamatar game da irin wannan kwanciyar kada mutum ya rika yin ta kuma tarbiyya ce in aka mutum ya taso tun yaro yana dan karami a rika hana shi ka a bari sai ya girma sannan kuma a ce za a hana shi ba zai hannu ba al-imam al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad yace jalinos ya ce idan aka ga mara lafiya yana irin wannan kwanciya kuma ba ɗabi'arsa ba ce to akwai ikhtilatun fi batsanihi cikinsa akwai damuwa akwai cakuɗe ɗaya a cikin cikinsa abubuwa sun ta cakuɗe a cikinsa yi akwai damuwa a cikin cikinsa ranko ɗabi'a ɗabi'ar ta ce to wannan kuma mummunar ɗabi'a ce ba a so a yi ta Shi shine annamu alal waje hidan ai sannan ya karahu an fi sannan manzo Allah sallallahu sanama an ce bai san bai san baccin safe riwayoyin da suka zo ba riwaya da ta zo ta ce ba a so amma dai aikin annabi sama na nuna haka manzon sama ya karantar da mu idan mutum ya zo masallaci aka yi sallah asuba kai ya fita ya zauna a masallaci ya ta ambatan Allah har sai rana ta fito idan rana ta fito sai ya raka'a biyu sannan sai ya fita kun ga falalar da manzon sama ya faɗi ba karama bace fallalar da mazan sama ya faɗi game da wannan lada hajji da umar za a ba mutum lada hajjin tamattu'i hadisi sahihi in ana karanta in waɗannan fallolin sai ka ina hankalin mutanen mu ke tafiya lada hajji da umra ka hajjatin wa umra manzo sama ce tammataini ne. cikakku cikakku ba ta waya a ciki ka zauna a masallaci an gama sallar asubahi kai ta ambatan Allah har sai rana ta fito amma ka ga mutanen mu ka annahum ala watisin hamil jira suke kawai da an shikenan su kama fita ta kowace kofa mutum ya makan shi wannan tarbiyya ga karatuttuka ana yi a masallaci mutum ya zauna ya tafi me zai je yi wannan baccin sharri ne shi dan ne sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya ga dan shi yana baccin asuban nan yace kai tashi la tanam fi waqtin tuqsamu fihi al-arzaq ce tashi take bacci a wannan lokacin ake raba arziki ana raba arzikin ilimi ana raba arzikin dukiya manzon Allah sama yayi addu'a yace Allahumma barik li ummati fi bukuliha ya Allah duk wanda ya fita da wuri da asusubahi bai je ya kwanta bacci ba ya Allah madaukaki ke masa albarka a cikin abin da ya tafi nema ko ilimi ko dukiya ko me ya je nema amma shi kenan sai mutum ya sa ma shi fitina baccin asuba ne amfani shi mun gane ya yana cewa ya ƙasimun lahu arzaƙal hala'iki ma bai na su bihi waɗulu ishin a wani wani hadisin bai tabbata ba sun gane da ya ko ya ƙasimun lahu hala'iki Allah yana raba arzikin halittu ma bai na subhi tsakanin asubahi wa tulu'i shamsi da lokacin da rana take fitowa hadisi ne da bai tabbata ba amma da an samu asari daga ibnu abbas kamar yadda na ambata mana cewa ya ce ya za yi ka kwanta a lokacin da ake raba arziki kuma in ka ɗauka a zahiri ai lokacin raba arziki ne lokacin raba arziki ne kai kuma shi kenan kawai ka je ka mimmike ka san sandare akan gado ko akan katifa ko akan keso me kenan baya cin ɗabi'ar mutanen arziki mutum ya je yana ta bacci sai dai in lalura ce ta sa shi kamar bai da lafiya ko kuma ya shiga wani yanayin da baya samun lokacin bacci sai wannan lokacin to kaga wannan ba za ka hana shi ba za ka ce masa kada ya yi ba amma dai an kyamatar game da haka kada a yi musamman shi ma misalin sa misalin irin baccin bayan la'asar bayan la'asar sun ce man nama Ba'adal asiri fa khatulisa aqluhu to la yalumanna illa nafsahu mutum ya tashi yi bacci da la'asar aka aka sace mishi kwakwalwar shi aka yi mai sanan kwakwalwar shi kawai tashi ya haukace to kai ya zargi kowa sai kanshi dai wannan abubuwan magabata suna kyamatar da mu game da su ko da nasi bai zo ba a game da su suna nuna mana lokuta ne da ake bukatar a tashi a je a aikin alheri to me yasa mutum zai je shi kuma lokacin ya je ya kwanta bacci kuma baccin waɗannan lokutan in kana duba shi kai fudulun naumi ne fudulul manami ne bacci ne na ƙari kawai amma na ƙa'ida da ake buƙatar mutum ya neman lafiya ya riga ya yi shi mun gane to sau da haka ko da waɗannan hadisai da malam ya hadisi ke da ya kawo bai tabbata ba to tabbas akwai hani na magabata a game da haka kuma sun kyamatar so da kuma su sun hangi abin da ba gani ba Allah ta'ala ya nuna musu abin da mu bamu gani ba sun fi mu ilimi sun fi mu takwa saboda kusancin zamanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam sallam so da alkhairi ya fi yawa a zamanin su fiye da zamanin mu Allah shi taimake mu Allah shi ganar da mu Allah subhanahu wata'ala ya dora mu akan shedan shi shedan fa duk bai san me waɗannan abubuwa duk waɗannan falalolin da ake faɗi wallahi shedan sai ya danne ka ya hana ka kai shi yasa an tambaya al-Imam al-Hasan al-Basri wani yazo ya tambayi wani wani ya tambaya al-Imam al-Hasan al-Basri yace ai na mu shedanu yace shedan ko na bacci al-Imam al-Hasan al-Basri yace law nama la wajadna rahatan ai da shedan zai bacci da mun samu hutu amma ina to kaya fa ka annal Imam al-Hasan al-Basri yujib anna shaytana la yana kamar bai bacci hmm. to kaga shi yasa balarabe ce, idza kana aduka namla to kai la ta namla ko abokin gaban ka waye babban abokin gaban ka ba shi dan bane ko da abokin gaban ka kamar tururuwa yake to kai la ta namla haka yi masa kakai ba zama idan ka biyu Allah shi taimake mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa assalamu alaikum wa rahmatullahi